Lura da yadda annobar corona ke ƙara tsananta a wasu ƙasashen waje inda aka fara samun ɓullar wani sabon nau'in kwayar cutar ya sa hukumomin Nijar so soma yunkurin tsaurara matakan rigakafi. Mafarin wannan kamfe da za a fara a yau talata sha biyar ga watan Yuni kamar yadda ministan kiwon lafiyar al'umma dr ilyasu idi mai nasara ya bayyana a tare manema labaran da ya kira yau zaman da ake yau akwai kasashe da baka ma shiga su yau zaman da ake akwai kasashe waɗanda sun ka shiga aji na uku yau wasu na hudu ma suke aji na hudu kuma aji na ukun gadan na hudu ya kasance wannan kwaya allobat ta canza salo ta sauya layi ta zama abin da ake ce ma variant ana magani ma ba ta shan magani maganinta guda ne a yi shaushawa mu wadda waɗancan kingin ƙasashe su ƙarfi mu ba mu da wannan ƙarfi irin wannan vare in ya zo nan ne wallahi sai gyaran Allah tuni aka keɓe wasu wuraren musamman domin gudanar da wannan aiki na tsawon mako guda saboda haka aka buƙaci al'umma ta baiwa likitoci haɗin kai za a kai masu yin shaushawa likitoci ko ina na farko ta shahi duk wani wanda adda shekara goma sha takwas yana da lahiya baya da lahiya ya kamata ya zoye wannan shaushawa za mu kai likitoci duka minisar minisar za a kai likitoci can inda an ka saba kai su don su zamna duk wanda ya zo a yi mai wannan shaushawa za a kai wannan likitoci duk inda ake cema wata institution ta ƙasa primature ce assembly da shugaban ƙasa za a kai likitoci inda ake zirga-zirga zirga-zirgar motoci zirga-zirgar jirage za a kai likitoci cikin anguwan kuma wanga abin za a yi na bisa duka faɗin ƙasar saboda matsalan nan wadda kuke tsammanin ta ta yi haka nan daga lokacin gano mutum na farko da ya kamu da cutar corona a nan Nijar a watan Maris na 2020 kawo jiya Litinin 14 ga watan Yuni mutum 5,452 ne aka bayyana cewa sun harbu da kwayar cutar a wannan kasa, Daga cikinsu 5,172 suka warke yayin da a yanzu haka mutum 88 ke asibiti domin karɓar magani kuma bayanan hukumomin kiwon lafiya sun ce mutane 192 ne cutar ta COVID-19 ta kashe a tsawon tsawon wannan lokaci saboda haka ake ƙara kiran jama'a ta ci gaba da biyayya ga matakan rigakafi domin karfafa zagayen farko na allurar rigakafin da aka kaddamar a ranar 28 ga watan maris din da ya gabata ne hukumomin lafiya suka shirya zagaye na biyu da ke somawa daga yau talata 15 ga watan yuni sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.